Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda na sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 24 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan wannan zaɓe mai zuwa a yau za mu haska fitila ne kan jihar zamfara sannan babban sufeto 'yan najeriya ya gargaɗi jami'ansa da su guji shiga cikin harkokin 'yan siyasa maimakon haka su mayar da kai wajen gudanar da ayyukansu na kiyaye doka da oda domin a gudanar da zaben ƙasar cikin lumana kuma kowace ranar juma'a za a ji shirin yanayi da muhalli na isha ma'azu amma kafin nan ga Maryam da halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙasar Ukraine ta faɗi cewa ta daƙile yunkurin Rasha na kama yankunan da ke kusa da fagen daga a gabashi da kudancin ƙasar. lamarin da ya sa komi ya tsaya cik a yakin da ƙasashen biyu ke yi kwana ɗaya kafin zagayowar ranar cika shekara ɗaya da mamayan moscow Rasha ce ke da iko da kusan kashi biyar na yankunan Ukraine, ƙasa da yawan hasashen da masana harkar soja da yawa suka yi a shekara ɗaya da ta wuce, yayin da tankokin yakin Moscow da yawa suka shiga yankin iyakar gabashin Ukraine ɗin. A faɗin baya-bayan nan dakarun Moscow sun samu ci gaba a ƙoƙarin da suke yi na kewaye birnin Bakhmut, inda kakakin rundunar sojan Ukraine, Brigadier General Alexei Gromov, ya ce moscow ta yi kokarin amfani da ƙarfin ikonta wajen nakasa sojojin kiev ana fargaban fuskantar wata sabuwar gasar makaman nukiliya a duniya bayan da shugaban rasha vladimir putin a wannan makon ya sanar cewa zai fidda kasarsa daga wata yarjejeniya da ake kira new start wacce ta takaita yawan makamai masu linzami a rasha da amurka yarjejeniyar ta new start a ƙasar prague shugaban amurka a wancan lokacin barack obama da takwaran aikinsa na rasha dmitry medvedev suka rattabawa hannu a shekarar 2010 wannan ita ce yarjejeniyar nukiliya ta ƙarshe da ta rage tsakanin amurka da rasha Shugaba Putin ya sanar a ranar Talata cewa zai fadda Rasha daga yarjejeniyar. Yana mai cewa yarjejeniyar ta zama shirme a daidai lokacin da kungiyar tsaro ta NATO ke taimakawa Ukraine yaƙi da sojojin Rasha. Adadin bakin haure da ke zuwa kan iyaka Amurka da Mexico ya ragu kusan da kashi 40 cikin 100 daga adadin tarihi da aka gani na mutum kusan 252 a watan Disamban shekarar 2022 zuwa kusan 156 a watan Janairu a cewar hukumar shige da fice da kariyar iyaka ta Amurka da ake kira CBP a takaice. Hukumar ta CBP ta ce an samu raguwar ne saboda wani shiri da ya fara aiki a ranar biyar ga watan Janairu don bakin haure daga Cuba, Haiti, Nicaragua da Venezuela. Kasashe hudu da suka fi yawan baki masu ƙaura da ke ƙoƙarin tsallakowa zuwa Amurka a watannin baya. An yi shirin ne don rage ƙaurar jama'a ba tare da izini ba. Shirin jinƙan wanda ya ba mutane izinin shiga Amurka ko su zauna a ƙasar na wani ɗan lokaci yana barin baƙi dubu talatin shiga Amurka daga kowace ƙasa su kuma zauna a ƙasar tsawon shekara biyu. Shirin ya kuma sauƙaƙa korar baƙin haure daga waɗannan ƙasashen idan suka tsallako iyaka ba tare da izini ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin da jihohin najeriya ke ciki yayin da ake dab da yin zaɓe a ƙasar bari leƙa jihar zamfara wakilin musani malumfashi ya yi nazarin tarihi harkokin siyasar harkokin siyasa da kuma zamantakewa al'ummar jihar ga kuma rahoton da ya haɗa mana kala ka kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka jihar zamfara an kirkiro ta ne a ranar 1 ga watan oktoba 1996 kana sanata ahmed sani Yariman bakura na jam'iyyar app shine gwamnan farar hula na farko da ya mulki jihar tsawon shekaru takwas kai tsaye mataimakinsa muhammad aliyu shinkafi ya gaje shi to amma ya canza sheka a shekarar ta 2010 ya zuwa jam'iyyar pdp abdulaziz zayari kuma na jam'iyyar apc shine ya gaji shinkafi inda ya mulki jihar tsawon shekaru takwas kai tsaye bayan shi ne pdp ta sake amsar ragaman mulki a jihar inda gwamna bello matawallan muradin da ke kan karagar mulki yanzu ya canza shekaya zuwa apc a tsakiyar shekarar da ta gabata inda yake cika shekara na hudu kenan yanzu a karagar mulki manyan jam'iyyun jihar guda biyu apc da pdp sun yi fama da irin nasu matsalolin a wannan tafiya to amma apc ta warware nata na cikin gida salin alin sai dai kuma pdp sai da aka kai ruwa rana kotun koli da warware takaddama a 'yan makonnin da suka shuɗe inda ta tabbatarwa da dr dauda Lawal a matsayin ɗan takarar pdp Dr. Dallawa Matawallan Maradin shine ɗan takarar jam'iyyar APC mai mulki yayin da Dr. Dauda Lawal shine ɗan takarar PDP a zaben da za a yi nan da wasu makonni masu zuwa. Harkar noma da kasuwanci shine babban sana'ar zamfarawa. Hasali ma shine asalin taken jihar zamfara wato noma babban alfaharinmu. Shin ko me ke matsalolin da ke addabar zamfarawa sunana salisu umar wina communication gusum shi mutumin jihar zamfara abubuwan daga ka ci mai towa kwarya da suna da yawa abu na farko matsalar rashin tsaro da muka fama da ita nan cikin gida jihar zamfara gaskiya rashin tsaron ga ya taba mana harkar kasuwa sosai musamman ma dai wanga canjin yanzu ka gane shago ka isko na amma za ka ce magana ne ka sa kusan minti goma babu wanda ya shigo sabanin in ka zo na sayan wani abu za ka ce mutum ya kai goma wani kuma sai ya bi layi to muna fatar dai ubangiji Allah ya kawo mana karshe wannan al'amari sunana comrade sanusi ukiya muna cikin matsalar tsaro da kwana biyu an dan samu sauki to amma duk da haka dai gaskiya akwai sauran matsalar tsaro din sannan mutane suna fuskantar matsala ta rashin wadata waɗannan sabbin kuɗin babban babban na shine Allah ya kawo mana zama lafiya mai ɗorewa. A karan farko mace ɗaya tilo ta fito takarar shiga majalisar dokokin zamfara hajiya shafa'atu labo. Mike dalilin shigar shigarta takara? Saboda irin yadda na ga mata suna fuskantar matsaloli sosai tsaya su taka rawa ɗari bisa ɗari su mara ma wani baya wanda za su ga zai kawo sauyi da an ci sai a samu a ƙasar hakanan. tun da za mu iya ɗoka mu taka rawa ga wani mu ma ya kamata mu taka mu mu. Harka siyasa sai da kuɗi. Shin kin fuskanci wannan kalubale din? <laughs> Gaskiya kan har yanzu wayewar mu bata yi wannan ba. na ce duk da mun fara kamar yadda nake maka komi zamani ne ga da sai an ba mutum kuɗi ya yi jam'iyya ko kuma ya yi mutum amma a yanzu kuma an dan fara samu alhamdulillahi wasu ko ka ba su ko ka ba su wasu dai abin da suka so almuhim canji kowa ya san ba mu da kuɗi amma dai gwargwado muna da jama'a to a kike ganin tafiyar to tafiya alhamdulillah da kana mutum yana da magoya baya alhamdulillah ko ba a eh, to wasu gaskiya wasu kan ba su su damai aini mai wayar da kan al'umma ce musamman mata ina da ngos ɗina wanda nake wayan ma mata da kansu cewa siyasa ba wai mai kuɗi kawai ka yin ta ba talaka ma da aka zuwa ana da ɗakwari a ya kamata shi ma ya hito ya san ciwon kanshi ba sai an ba shi kuɗi wayannan kuɗin da ake ba su shi ke sa a yi yadda ake so da suwa dan ba su da baki an riga an sayi su ba san mace tuwo ba tsamiya ta kare sani shi abin numfashi murai amurka daga zamfaran najeriya tino da sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun face a kan hanya sun biye wa zuciya rudi na duniya. Sani Malumfashi. Yanzu kuma ga Maryam dauke da sauran labaran duniya. Wani sabon rahoto da wasu manyan hukumomi hudu na Majalisar Ɗinkin Duniya da Bankin Duniya suka fitar ya yi kiyasin cewa a duk minti biyu mace ɗaya na mutuwa a lokacin da take ɗauke da juna biyu ko kuma lokacin haihuwa galibi bisa dalilan da za a iya kiyayewa. Hukumar lafiya ta WHO da UNICEF da UNFPA da UNDSA tare da Bankin Duniya su ne suka fidda rahoton. jami'an kiwon lafiya sun ce ya kamata bayanan da aka gabatar a cikin rahoton su zama abin falkar da shugabannin duniya don su ɗauki matakin kawo ƙarshen mace-macen mata masu juna biyu ta hanyar mai da hankali akan tsarin kula da lafiya da kuma cike giɓin da ake da shi na rashin daidaito tsakanin jama'a da na tattalin arziki da ke taka rawa wajen mace-macen. mace macen rahoton ya nuna cewa kimanin mata 287 ne suka mutu wajen haihuwa a fadin duniya a shekarar 2020 hakan na nufin an samu mace-mace 800 a duk rana ko kuma mace ɗaya ta mutu a duk cikin minti biyu a halin da ake ciki kasar afghanistan ita ce tafi yawan mace-macen mata masu juna biyu idan aka kwatanta da kasashe makwabtanta guda shida a cewar wani rahoton hukumar lafiya ta duniya da aka fitar a jiya alhamis kuma masana sun ce ana fargaban matsalar mace-macen mata masu juna biyu za ta ƙara tsananta adadin mace-mace 620 da ake samu a cikin mata masu haihuwa 100 shine mafi yawa a nahiyar asiya inda yawancin kasashe masu tasowa suka samu ci gaba wajen inganta tsarin kula da lafiyar mata masu juna biyu duk da ci gaban da aka samu wajen rage mace-macen mata masu juna biyu a kasar ta afghanistan tsakanin shekarar 2001 zuwa 2021 kafin a bada wani tallafin ƙasa da ƙasa wanda ya zo a daidai lokacin da amurka ke jagorantar mamayar ƙasar an ba da rahoton samun mace-macen mata masu juna biyu 1,346 a cikin 100,000 a lokacin haihuwa a ƙarƙashin mulkin taliban na farko a shekarar 2000 dawowar mulkin mayakan na taliban a watan agustan shekarar 2021 ya kawo cikas ga ci gaban da aka samu a da maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc babban sufetan 'yan sandan Najeriya ya gargaɗi jami'ansa da su guji shiga cikin harkokin 'yan siyasa. Maimakon haka, su da hankali wajen gudanar da ayyukansu na kiyaye doka da oda domin a gudanar da zaben ƙasar cikin lumana. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. mataimakin sifetan 'yan sanda mai kula da shiya ta ɗaya da ke kano aij bello sani da legion ya faɗa wa manema labarai jim kaɗan bayan ganawa da jami'an rundunar cewa lalle ne su kiyaye mutuncin aikin su da na rundunar 'yan sanda. Mesin din uh, Inspector General Police uh, shine in gaya ma 'yan sanda su zama kada wani ya yi wani abu da zai jawo abin da zai hana a yi zaɓe. Tabbata a yi abu bisa gaskiya da adalci. Kowa a bashi dama ya yi abin da ya kamata ya yi. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da rundunar 'yan sandan ta Kano ta haramta jam'iyyun APC da PDP da kuma NNPP gudanar da tarika a lokaci guda wato ranar Alhamis ɗin saboda kauce watar zoma. To amma duk da haka an sami karan batta tsakanin magoya bayan APC da na NNPP inda rahotanni suka tabbatar da cewa mutane da dama sun jikkata kuma mazauna birnin Kano da kewaye sun kasance cikin zulumi. Muka dawo bata canza zani ba. Da ƙarshe dai suka yanke cewa sun soke dukkan tarurrukan namu guda uku kuma a lokaci guda za su rubuta mana takarda muka yarda akan haka kowa ya to wajen karfe 11-12 na dare sai na ga sun turo wannan hoto na wannan takarda ta hani wanda suka yi mana ka mutumin da mu muka ce mun yarda cewa din ba sai mun fito ba tunda kowa ga abin da jami'an tsaro suka ce to ina kuma magana a rangama magana ce dai kawai sun zo sun samu mutanenmu sun sassare su kuma ba wai akan hanya ba ko a shagonka kake to kaga idan har haka ne sai mu ce shi zuwansa ya zama kaman taurarewa mai wutsiya. honorable ibrahim zakar sarina kenan sakataren reshen jihar kano na jam'iyyar apc mai mulkin kano sai dai farfesa rufai amal alkali da ke zaman shugaban nnpp na ƙasa baki ɗaya na cewa pdp ta je ta yi babban gangami a kano apc ta yi babban gangami a kano wanda duka shugabannin sun je masu neman takara sun tsaya amma shi rabi musa kunkuso bai zai gangamin rali a kano a mazanin mai neman shugaban kasa ba saboda haka kuma sannan kano nan gidansa ne kano nan garinsa ne kuma ya san sun kowa da jama'a kuma an san cewa ya kamo hanya saboda ka jami'in tsaro sun san da wannan tafuwa nasa amma abin da muka je cewa da aka je cewa zai zo din wato don a karya alkadarin wannan taro nasa to shine aka taso da wani gwari suka ce suna so su yi wannan radi a wannan lokaci kuma an tabbata cewa in ya zo ba zai shigo haka kawai sululululu ya shiga ya shiga dakin sai kwanta ba ko da yake waɗanda aka raunata na ci gaba da karɓar magani a asibitoci Ɓangarorin biyu na ci gaba da nuna yatsa ga juna hakan ta sanya zauren haɗin kan malaman kano ya fitar da wata sanarwar jan hankali ga mazauna jihar ta bakin sakataren zauren dr sa'idu ahmad dukawa zauren haɗin kan malaman kano yana kira ga kafatanin mazauna wannan jiha ta mai albarka da su gudanar da harkar zaɓe da ke fuskantar mu cikin ruwan sanyi da zaman lafiya kuma su gujewa tashe-tashen hankula da ba za su haifar da alheri ba ga kowa a dalilin haka zaure yana kira ga al'umma da cewa kowa ya je zaɓi wanda ya kwanta masa a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Al'ummar gari dai na gudanar da harkokinsu cikin yanayi na taka tsantsan yayin da sa'o'i kalilan suka rage a tafi rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'a ga sabon shugaban Najeriya da 'yan majalisar dokokin ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba ku shakata da wannan waƙar. To madalla yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba. barka da hantin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu. A yau ma kamar a makon jiya za mu mai da hankali ne akan kare muhalli ta hanyar ɗaukan matakan da suka dace domin kare lafiyar al'umma baki ɗaya wanda ya dace da kudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya na sha uku ƙarƙashin kudurorinta na Sustainable Development Goals. bisa wannan ne ya sa wata kotu a nijar ta dakatar da aikin haƙar uranium da wani kamfanin ƙasar canada su dan yake yi bayan da wata ƙungiya mai sa ido ta ƙalubalanci aikin tare da zargin ta watsi da matakan kariya Ilyas Abubakar mamba ne na kungiyar da ta kai ƙarar kuma ya yi bayanin irin illar da wannan ma'adanin yake yi wa ɗan adam da ma muhalli baki ɗaya. tsarin uranium abu ne wanda inda ake beto shi yana tare da illoli daban-daban kama wasu gubobi da ake ce radon da wasu karhe masu yauni wanda suke zama makasudin bayyana wasu cuka da ake ce ma yawan daji ko kuma abin da suke ce ma kansa daban-daban da ake iya samu sai ya zama abu ne wanda inda ake haƙo yana tare da shi kayan a sani ma ya kashe wasu maye mayan masana kamar akwai wata wadda ake ce ma mariki asiri ana kirtistan wajen bincike ne na harkar ilimi lokacin nan da ba a gane ba menene wace guba ce wannan abin yake kunshe da shi shine maharin ajalinta gare mu nan mu a Nijar inda ake beto shi wuri ne wanda ake kiwo kuma wuri ne wanda ake harkar noman garka don ka harkar lambu da sauransu inda ake noma wasu kayan kore rayuwa sai ya zama wannan abubuwan wannan abu yake shaho shi sai ga mutane da ke rayuwa ko kuma suke cin waɗannan abubuwan da aka sarrafa ta wannan wannan fannin ka gansu da ciwuka daban-daban kamar mu a namu da sai ga inda ake tako shi arlit ne da za ne haka arlit a a yaro arlit ya girma arlit ya zama yana da lahiya cikakka ko kuma kai da ke bako idan ka je duk da ka je da ka kwana ka tashi ka san da lalle akwai bambancin yanayin eh, mahalli da inda yake ake rayuwa can arlit da inda ba a rayuwa a can zaka gani kamar yanayi ya canza zaka ji wani yanayi na gajiya da baka sani ba a jikinka ke bayyana don ka abu ne wanda yake da in. illa rayuwar ɗan adam mahalli a kuma rayuwa ta dabbobi ta yau da kullum da ake a wannan wurin. Shi kuma injiniya Rabiu Haruna ɗan kungiyar Kano Environmental Forum wanda suka ɗau mataki makamancin wannan ya yi bayani kan dalilan da suka kai ga kafa wannan kungiya. Kwararru da malaman jami'a wanda suke da ilimi akan abin da ya shafi muhalli da tsare-tsaren birane da kwararru na bangarori daban-daban tafiyarmu da tsofaffin shugabanni na kamar hukumar tsara birane da kula da muhalli da gyara ruwan sha duk muka haɗu muke wannan tafiya muke bibiyar kuma abubuwa a ilmance ta cewar ta yin da za a ba da shawara ga mahukunta don a samar da kyakkyawan muhalli. cikin sanin mahimmancin muhalli a al'umma da kuma sanin cewar duk kusan abubuwan da muke fama muke fuskanta a wannan kwanakin yanzu kusan an ka su daga shaye-shaye zuwa fitintunu na yara zuwa fadace fadace tsakanin makiyaya da manoma da kuma abin da ya shafi kyakkyawan muhalli ne so don haka muka ce daga cikin ilimin da Allah ya bamu da kuma lokacin da muke da bari mu ware wani bangare don mu sadaukar da kanmu mu zo mu ba da gudunmuwa mu tattauna mu ga ya za a ba shugabanni shawara don a tabbatar da cewa fatar an samu nasara kuma an samu kyakkyawan muhalli a jihar kano a nasa bangaren kuma umar sale an kaɗan kungiyar rajin kare muhalli ta najeriya ya yaba da matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka na kafa cibiyar bincike ta muhalli wannan ba karamin abin ci gaba ba ne da ita gwamnatin najeriya ko kuma ita ma'aikata ta kula da muhalli ta ƙasa suka yi tunanin kirkiro ita wannan cibiya ta kula da muhalli a ƙasa baki ɗaya ba wai sabon abu ba ne wannan tun farkon 1980 zuwa 89 wadda ƙasashe sun ƙasa amurka sun yi tunanin yin wannan abin domin mu ana ganin akwai wani gurbi da ba a cike ba domin bincike da sauran abu to amma ya zo mana ban mamaki ne domin wannan taron shi shi ma ba ma ita hukuma ce ta gayyace ni ba waɗanda suka ga ya dace a ce muna ciki ne suka gayyace mu mu je mu zama mun halarci wannan taro amma abin mamakin shine mu a kungiyar mu ta kula da rajin kare muhalli ta ƙasa muna ta ɗauki ba daɗi mu yi wannan abin nan ɗin kuma ita wannan hukuma ta kula da muhalli ita muke ta neman goyon bayanta da 'yan majalisu duk kusan tun lokacin abacha da ya rushe waccan majalisa da aka yi majalisun da suka gabata kowace tun daga wannan lokacin lokacin har zuwa wannan da suke ciki ba wadda ba mu tuntuɓa ba kuma mun kashe kuɗaɗen mu sosai sosai hasali ma shekara uku da ta wuce lokacin ita matar wannan ɗan takarar shugaban ƙasa wato Remi Tinubu take kula da kwamiti na muhalli da kuma mata a lokacin suka sa muka gayyace su don mu yi musu bayani me muke so a yi mana yin wannan ita kamar cibiya har Legas muka ɗauki 'yan majalisu muka zauna a hotel da su kwanan mu biyu muka ɗau kuɗin mu na ƙungiya muka biya musu mu muka je muka ba su horo akan yadda za su taimaka mu kai ga gaci har shugaban kasar nan na Najeriya Muhammadu Buhari mun kai wa takaddamu bayan su sun sa hannu sun sa hale a yi wannan abun aka sake fatali da ita amma abin mamaki shine yanzu ita kanta kungiyar mu bata san da cewar za ma a yi wannan abun nan so ina ga ko su kasashen da suka ci gaba tunda muna kwaikwayar kasar Amurka ne ita kanta kasar Amurka lokacin da aka ce za a yi kwamiti ne na su masana da kuma 'yan kungiyoyi irin mu da kuma gwamnati suka haɗu aka yi wannan institute ba wai abin ki ba ne amma wannan abu mu muna kan shi kuma muna ta fafutuka. Mai sauraro a nan ne kuma za mu naɗa taburmar shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma zuwa makon gobe idan Allah buwaye ya ba mu iko za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Musamman ma Hamid Mahmud da ya naɗo mana muryar Ilyasu Abubakar sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu da ke mana fatar alkhairi. A da Aisha, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. To a takaice ƙasar Ukraine ta faɗi cewa ta dakile yunkurin rasha na kama yankunan da ke kusa da fagen daga a gabashi da kudancin ƙasar Lamarin da ya sa komi ya tsaya cak a yakin da ƙasashen biyu ke yi kwana ɗaya kafin zagayowar ranar cika shekara ɗaya da mamayar Moscow. Rasha ce ke iko da kusan kashi biyar na yankunan Ukraine. Ƙasa da yawan hasashen da masana harkar soja da yawa suka yi shekara ɗaya da ta wuce yayin da tankokin yakin Moscow da yawa suka shiga yankin iyakar gabashin Ukraine ɗin. Ana fargaban fuskantar wata sabuwar gasar makaman nukiliya a duniya. bayan da shugaban rasha vladimir putin a wannan makon ya sanar cewa zai fadda kasarsa daga wata yarjejeniya da ake kira new start wacce ta takaita yawan makamai masu linzami a rasha da amurka. Adadin bakin hauren da ke zuwa kan iyaka Amurka da Mexico ya ragu kusan da kashi 40 cikin 100 daga adadin tarihi da aka gani na mutum kusan 252 a watan Disamban shekarar 2022 zuwa kusan 156 a watan Janairu a cewar hukumar shige da fici da kariyar iyaka ta Amurka da ake kira CBP a takaice. Hukumar ta CBP ta ce an samu ragowar ne saboda wani shiri da ya fara aiki a ranar biyar ga watan Janairu don bakin haure daga Cuba, Haiti, Nicaragua da Venezuela. Thomas sauraro na muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asa da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudumawa ga nasarar wannan shirin. musamman ma Maryam Dauda da ta karanto mana labarai sai kuma Salman Abo da ya haɗa mana shirya kuma ba da umarni. Ni Hadiza Kyari ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.